amma ba da yankuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah godiya su bi hannun wata'ala wanda ikonsa da rahamarsa ya ba mu ikon ki haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki in ji ma wasu manta ba kafin sallah karatu ya kwana aya ta hamsin da biyu a cikin sosul isra inda aka tsaya karkashin ayar da Allah ka cewa yau mai da ukun fatastar bi bihamdihi wa tazunnuna illa bikum illa qalila wannan aya kira ne Allah madaukakin sarki zai kira bayan Allah suna kasa kwance sai su karba mu Allah kira ne da godiya ga duk wanda aka kira ya tayi sai subhanaka allahumma wa bihamdi subhanaka allahumma wa bihamdi wa ba'da an zakara ma yaj'alu ma yaj'alu ashabu ad-da'wa mutma'innin fi anfusihim bayan Allah ya ambaci abinda wato ke sanya ma'abuta da'awa masu wa'azi su zama suna natsuwa cikin rayukan min qira'atul ƙur'an ta hanyar karatun qur'ani kenan in kana wa'azi kana karatun ƙur'ani Allah zai maka da bayyana fi ma yati Allah ya bayani a cikin abin da ake yi ma ya ma yusqitul muwatta da muslimin abin da ke kayar da soyayya tsakanin musulmi abin da ke kawo matsala da hayaniya da faɗa tsakanin musulmi Allah zai bayani yanzu sina sai Allah madaukakin sarki ya fara da cewa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ya ce wa kullu ibadi kuma ka gaya wa bayina mu'minai ya qulu su faɗi idza daral kalam fi ma bainahum idan magana take da tsakanin su ɗan uwan su su faɗi magana al kalima allati hiya ahsan kalima wafi kyau in ana mitin in za ku faɗi magana faɗi magana mai kyau domin wata rana wurin mitin za ka ga wani in ya hudu wata magana bala'i za ka yi za ka aiki kwaɗa saboda magana da ya faɗi dama laraba suna cewa alharbu awwaluhu kalamu yaƙi da kaga ana yi farko ne ka hanyar fara sai an fara maganganu sa'in fata to shi yasa Allah madaukakin sarki na son ya control din bakunan mutane sai ce ka gaya ma bayi na muminai in za su faɗa magana su faɗi magana mafi kyau in za su magana wurin mitin faɗi magana mai kyau wadda ba ta kawo hayani kana ganin wurin mitin wani sai ce wala ya kai kai munafiki Allah ya da ka za mu yi naikin wani munafiki Allah sai ga mutum ya halata shi wannan aka ce munafiki Allah suna yadda bai yadda ko ma saka in ka faɗa masa wata bakan mana ka faɗa maka wayanta daga nan suna ta shiga shi yasa Allah madaukakin sarki ga cewa bayi in za su faɗi magana ku faɗi magana mafi kyau in kana cikin mutane ka faɗi magana mai kyau jama'a ina fata mun gane magana maza Allah ya taɓa faɗin magana wata magana wani hadisi mai ban ko yake ko da yawa mutum faɗin kalma guda tak wallahi ran sati za ta nuka cikin jahannama shekara 70 da ta kafa kalma guda ta faɗi duniya ka faɗi ta hito ta tafi ta zama ma bala'i kai kanka ran sati kiyama sai Allah ya saka wata kai nuka cikin jahannama shekara 70 ba kai kafa sabiya kalma guda sannan kuma manzo Allah ya ce akwai kalmar da mutum ka wadi in ya faɗe ta hito ita kuma sanadiyar Allah ya kai shi aljanna kalma guda tak to shi yasa Allah ta'ala ya kuma bayin su hudu magana mafi kyau inna shaytana yanzabu bainakum lalle dan yana sa banna tsakanin su yufsidu bainakum shaytan na banna tsakanin su in ka faɗi kalma ga yadda ka faɗe ta amma sai dan ya juye ta yasa cikin zuciyar mutum ba haka take sai juye ga manufarka amma sai dan ya juya manufa sai ta kuma fitina to amma in ka faɗi magana mai kyau kenan shine ake cewa idan lam yataharraw fil kalam idan mutane ba su yi kirdado wajen magana mai kyau ba wal mukhatabat al kalimat al tayyiba haka ma wajen magana da mutane kalmomi masu kyau alhasana masu kyakkyawa sai Allah ta'ala ce inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaytan ya kasance ga dan adam aduwan maƙiyi mubinan mai bayyana adawa bayyana adawa wato mai bayyana adawa da kanshi dan adam shi shi ɗan abin da ya kaso koyo shi ya so ya labo ka in za ka faɗi magana sai ya shigo ka sai in za ka faɗi baƙan magana don ya halaka ka faɗa mutum baƙan magana sai da kai shi su samu wato misunderstanding sai ku faɗa tsakanin kai shi yasa aka ce idan mutum ya yi hushi to ya bar magana don da yi hushi shi ɗan zai kusanto ka sai shiga bakinka sai ya dinga wasu maganganu yana ba kuma kawai in ka sun gane haka hankali ɗan tauri ya an kashe mai kiɓi an kai kiɓi an kame kiɓi jiki ne fara rawa sun daga can waje in yayi kuwa ya ƙiri ya ƙiri ta annan sarki ko ba ka na fito Allah wallahi in yi shigo hilin nan sai ka ga wani ma har da magana sai ya kafa shi mai iya magana na shi shi kire kire kire bayan ya kire ya ce ubangiji Allah ya kawo faɗa yanzu Allah ya ce ta kiran bala'i yanzu Allah ya kawo bala'i yanzu yanzu to dama shi na shige lokacin da mutum ya fushi ya hasala to shi na shigo shi shi sa kana ganin aka ce talaqul ghadaban ko talaqul mughlaq bai saku ba sakin wanda a cikin hushi mutum na wanda ya riga ya kai ɗari cikin hushi to in yasa saki ta sai malamai sun ji ba ku ba saboda lokacin da mutum ya kai hushi ya kai ɗari tsaye cikin hushi to yanzu ɗan ya haɗu ki ne zai ci biya albasa to ba ci ba to shi yasa kai wani in bai fahimce ka ba in kai hushi ka ai kana ganin wani biyu in kai hushi ka wasu ganin in ka kuma je ka sauka sai ka ce kai wallahi kalaman ganin waɗi ne ina son yi ban su jima ana samun haka na kuma a samu sai kai regretin ga abin da ka faɗi to shi yasa aka san mutum ya saba da kalamai masu kyau kuma in mutum ya saba da kalamai masu kyau ko wurin mutuwa fa in ya so suna zuciya su amma wallahi in mutum ya fara saba da bakakken maganganu wallahi ko wurin mutuwa da su cika da ya mutum ya fara in ya saba da kirewa ko wurin mutuwa kirewa zai Mana <laughs> mala'iku mutuwa sun kewaye su kirewa zai kabin kuma da su ne cikawa saboda mai saboda su aka da ya saba da su ɗaya ne ai kana ganin wani mutum ko kuma wani hulki ke kalaman da ya fara suna fitowa baki daga mutum na mulki na ihu hu gimol <laughs> sai an ce kai kai wani mi lahiya sai ta ce hmm? to saboda ya riga ya saba da abin amma tana ganin wallahi wani ko kwana kenan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la haula wala quwwata illa billah inna lillahi kaga mutum wani ko kwana yake yana faɗi waɗannan kalamai kawai su ya saba da su to wallahi ko mutuwa zai zai tuka ba shi yasa Allah cikin sarki ce bayi sai kuma magana mafi kyau Shaiɗan na faɗan na tsakanin inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina yulki shahana ubain al ikhwati bil kalimati al khasina shedan yana jefa gaba tsakanin yan uwa da kalma mai kaushi kaga mutum kuna soyayya da shi shekara 30 40 rana guda shi ne ya sa ka faɗa ne bakan magana sai sai ajinka sai ya kaɗe da kai wallahi shi rana guda ya sa lokaci guda ya sa ka ya bakon magana shekula sai ku abu shidan na da ya ce sun ba innal hukuma bin zahiri sannan ana hukunci da zahiri shin jama'a kalmar na hudu ta kana hukun ba kake hudu ba ka faɗi magana ta muni ga mutane abubuwa sun lalace yanzu ka sauka kana cewa baka faɗi ba mutane za su ma hukunci da zahiri wani shi ya faɗe ta ya an ka kai wani bi faɗi sai ce wallahi shi ya faɗe ta kuma shi ya faɗi ba amma zuciya ce ba so ya faɗi maganar ba amma ba ya riga ya faɗi ya zai sai a ga hukunci da zahiri so shi ya faɗi sai ya ce wa malbaɗinu ya ce wa ammal baɗi wa ammal baɗinu fa muwakkalu lillahi amma abinda koyi an wakilta shi ga Allah so da yawa abinda a cikin zuciyarka daban abinda shi zai sa ka hudi daban to shi yasa ka san saba da magana mai kyau in ji Allah madaukakin sarki ya ya Allah ka taimake mu gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما Allah maɗaukakin sarki ya ce rabbukum a alam ubangijinku shi ne mafi sani bikum da niyoyinku Allah ya kai kowa sana abin da a cikin zuciyar ɗan har da kai da ada zuciyar ka Allah ya yi ka sana abin da a cikin ta da abin da ka kudurta da abin da ka yi niyya Wallahi Allah ya yi ka sana abin da a cikin jama'a ko ba haka ba sai ce in ya sha yin Allah ya ga dama ya hanku sai shi muku rahama Allah rahama ta in ya ga dama sai shi maka niyya mai kyau in za ka faɗi magana ka zama mai kyau cikin zuciya ka abin da ka ƙudura zama mai kyau ko ina za kana ta yi magana ta mai kyau wata waɗi to Allah na yi ma rahama ya sa ka haka jima ina fata mun gane magana yace fa yuslihu sun sai Allah ya gyara ya inganta asirin ku sai za abinda koyon ku lahiya Allah yake bai da matsala Allah ya ce au in yata ayu azim ko kuma ya Allah ga mashi muku azaba bi ku da zunubanku فالأمر بيده تعالى الأمر يدهن الله يك قلت لهم إذا كنت متذلك وأنا مغنى فقد بلغت إن كايسر ساقونك Allah ya ce ma annabi ya wada wa bayi haka nan in ya hudi ya isa da sako wa qumta bi wajibi kuma ka tsayu da abinda a wajibin ya Allah ka ka mutane kawai ko manzo Allah ya hudi jama'a ko bai hudi ba sai Allah madaukakin sai sai wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka wakila mai wakili a kansu ba ba mu aiko ka matsayin wakili a kansu ba fa tudbirahum balai ka tilasta mutane a da'a akan sai sai da'a wa inna ma alaikal balagul mubin abin sani kawai abin da abin kanka shine isar da sako bayananne ko manzo Allah isar da sako amma a sun san mutum sai ya yi imani wannan ba aikin manzo Allah ba kuma duk wani mai wa'azi na duniya zai da yayi wa'azi wala bai sa kai imani sai Allah ya gana don inda mai wa'azi iya wa'azi na samu su imani da wannan ya musulunta na maruziya da ya musulunta da fir'auna ya musulunta da abu lahabi ya musulunta da abu jihali ya musulunta da abu dalib ya musulunta duk waɗanda Allah bai sun shirya an yi musu wa'azi hanyoyi daban-daban duk dubaru na wa'azi an kai ƙarshe ga annabawan Allah annabawan Allah sun iya wa'azi amma duk da haka kuma kankara kan mutane su kankara ba su imani to haka ma mutane yanzu da malami ya kai ga iya wa'azi wallahi bai samu su shari'a. Shari'a hannun Allah ta ma kawai abinda aikin ka kwaɗi faɗa wa mutane ga abinda Allah ya sai musu ga abinda manzo Allah ya kenan ka kare yi. wani sai Allah ya tabbake sai ya dauka wani kuma sai ya shiga kunnan dama ya sunna hagu shikenan ya aji da bakin ya ajiya ya ta yaka wallahi wanda ka ya ta ya kaba riga ta haka duk abin da ya dauka ya ji shurin ko guda bai dauka ya zama saboda bi saboda Allah bai so ya ya dauki abin da an faɗa to ya Allah ka ba mu ikon da gaba sai Allah ya ce wa rabbukum wa rabbuka وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Allah ta'ala ya cewa wa rabbuka kuma ka ya ce annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a'lamu shine mafi sani bi man fis samawati wal ard duk abinda a cikin sama da ƙasa Allah ya kuwa sani abinda a ciki jama'a haka ne ko ba haka abinda a cikin sama yanzu kai ko an ce ma a cikin sama baka sani ba saboda baka sai ka gani ba har da mala'ikun da ji an ce kai cikin sama ga dami biya akwai ko su ba sani ba dan mala'ika Allah ya aje ka sama ta daya nan haka aiki nan na addutin ka baka baka san baka san me cikin sama ta biyu ba har da mala'ikun da ke aiki tsakanin sama da ƙasa su kansu ba sa abin da a cikin sama ba sun san wani abu wani abu san shi don kowane mala'ika akwai inda Allah ya ajiye shi to haka ma ƙasar da kake rayuwa cikinta Allah da ya halicce ka ya yi ka suna abin da a cikinta kai dan adam ma kanka da kanka Allah yake sanin kanka jama'a ko ba haka nan dan yanzu cikin jikin ka ko wasu halittu wanda kai baka san su ba in ka ji likitoci an fara sun fara zano ma abubuwan da a cikin jikin ka sai a ce hadda wasu wato abin ga akwai kwayoyin halitta masu fada da duk wani abin da ke sanya kare magarkon jiki ko ba haka nan suka cewa ba ta ce ɗan adam cikin jiki yana da wasu halittu masu fada da abin zai kame cikin da ne sai abin da ya ƙarhin su amma kai baka sani sai da an ka waɗa. to saboda ka ɗan adam kai ne cikin cikin jiki ne halittu Allah akwai da yawa ke dan Allah da ya yi ka sanin duk abin da ya yi ka sanin to shine Allah madaukakin sarki ce wa rabbuka alam ubangijin ka mafi shine mafi sani bi man fi samawati da abinda a cikin samai da ka fa hum, Allah yana kebanta su bayinsa bi ma a ga abin da ya ba ala a ahwalihim da gudun halin halayen fa minhum an biya, daga cikin su akwai annabawa daga cikin mutane ce Allah ya zaka annabawa cikin mala'iku kuma akwai manzanni zaɓin Allah ne ce wa salihun kuma akwai su su ba annabawa ne amma salihan mutane ne na gari ne Ya ce wa qalihun kuma akwai mutanen banza jama'a ko babu akwai mutanen ƙwarai, kaga sai fa sun annabawa ce akwai annabawa su ne koli ga zama na ƙwarai. sannan salihan mutane sannan kuma akwai mutanen maza su don cikin a duniya in ba salihu ke su ɗalibi take ya ka ce ɗalibi da ɗa'u ana ne mutunan maza ke asharar wanda an mutumin maza shi ne ɗalibi salihu ko mutunan kirki nagari nagartaccen mutum ne salihu amma ya an ka ɗaya sadun an ka sa ɗa'u an ka ce ɗalibi su ne mutunan banza ke jama'a akwai su ko babu akwai sai Allah madaukakin sarki sai wala qad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd tabbas ika mun fifita sashin annabawa akan sashi ko cikin annabawan Allah wani ba annabi yayi wani ba annabi daraja haurin Allah bi taqsisi bi taqsisin min fadlin minhum da keɓancewa daga falla daga cikin su bi fadlisin da wani falla daban lam lam tuqta li ghayri ba a ba wani ita ba ka tafdili musa bil kalami kamar yadda aka fifita amin musa da magana da allah annabi musa shi in ya so magana da allah za a ɗaya ka yi taka ga allah da na sai magana ko kuma allah ya faɗa mai cewa yana faɗa su yi magana kaga fifita a tawar da abba sai ya fi duri sini ne ya tsaya su yi magana da allah ya ji magana allah malumma suna magana suka ce ba magana ta wata haka ce kunne ɗaya ba duk jiki ne jin magana ya duk inda gasu jiki ne sai ya jin maganganun na Allah maɗauki shi ya samu malamai suka ce da ya ji daɗin maganar Allah sai ce Allah ina son gwada mai kai in gane ka ko ba hakan na ba kana ganin irin 'yan matan zama sun magana da mutum ta waya sai daɗin muryar to yanzu rai ne sun ɗaya ke ya ta yata ko a cikiya ba akwai wasu mata da suka dubaru sai su shirya lambun isa su kira akwai wanda ya ce min daga kamba wata kira shi daga ko kano ta kire shi sai jan magana sai ta ce eh, ina yadda a wata sana aure shi ya ce wallahi haka an kama sai da hayar kama hanya shi haka kano wurin kurinta kuma ya gane ta kuma auren ya kullu an kai to amma wata rana ana gudu ana gudun wallahi in aljina ta kira ka dauka wallahi tana fashi ka wallahi ko ba gaskiya ba kai babu tsoro wasu mata suna son su yi aure haka nan suke sai su shiga lambobi dai sai su kira sai su dinga daɗin baki su dinga daɗin baki shi ke wata kuma sai kuka haka diba sai ga tsohuwa ta tsohe ka sai ta yi ma daɗin baki ta ta daɗin baki sai bayan ka ta sai gaskiya sai tsohuwa ta Allah ba ta yi kaga don an fata an bata lokaci to saboda ka shi annabi Musa yana jin magana Allah daɗin ta yake ji magana Allah daɗi da ta kai da dai a ce mun ji magana Allah amma ai da Qur'ani muna karanta ko ko ba haka ba akwai daɗi ko ba to shi annabi Musa jin magana yake cikin jiki ne baki da da yake jin ta sai ce Allah fada min kai in gane ka rabbi arini anzur ilayka Allah nuna min kai in gane ka sai ce a lantara ni ai ba ka iya ganina a duniya inda kana gasa bangon miya ba ka iya ganina ya ce amma dai unzur ilal jabali kalli dutse ga yi can fa karra istaqarra makanahu in dutse ya tsaya inda yake to fa sau fa sayana sun za a ganni za a ganni ce falon mata ta jalla wulil jabali. jabal yayin da Allah ya fara bayyana haske ne ga dutsen nan ja'alahu dakka sai Allah ya sanya dutse kuma ya ruguje gaba ɗaya domin inda mutane kuma su gane matsala Allah maɗaukakin sarki ka yi a gane wani haske na sha makance ce haka haske shi ka sha cewa ba a ganin Allah haske na ta wanda ba shi ka sa ba sai haske ya zai suna ga ubangiji shi yasa ce hijabu nurun haske shi ne sha makance ubangiji ba a ganin shi shi yasa manzon Allah sallallahu da aka tambaye shi ka kada Allah yace ban ga Allah yace nurun ai haske ne ya tuwe ya maka ce anna arahu ta yaya za a yi gan shi haske ya riga ya sha maka ce ban gani ne to shi haske na na ubangiji da Allah ya fara sako shi ga dutse kahin shi ya so kahin ya bayyana haske ya fara fahowa sai dutse ya ruhuje sai annabi Musa ya faɗi su ba kan kenan ba a ganin Allah ke manzo Allah da aka yi isra'il miraji shi ya tafa da ubangiji an bai ga ubangiji ba haske ya sha makance bai gani ba jama'a ina fatan gane magana saboda haka haske da Aisha take cewa man haddasa ka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadaba duk wanda ba ta labari yace Muhammad ya ga ubangiji ne ya yi yayi matsariya bai gaishe amma ran tashin kiyama ana gani ne Allah ka samu cikin masu ganin to shi na yake cewa wa ibrahim bil khulla Allah ya fifita annabi ibrahim da soyayya Allah ta'ala ya ce wata kada Allah ibrahima khalila Allah ya rike annabi ibrahim masoyi duk cikin annabawa sai Allah ya ce annabi ibrahim masoyi na bada ɗaya na so na gaske shi dai Allah ya keɓance da wannan sai ce wa muhammadun bil isra'i wal mi'raj shi kuma annabi muhammad allah ya keɓance shi da Isra'ila ne raji ta yadda ne daga makka aka wuce masallacin kudus daga masallacin kudus aka tafa da ubangiji kuma cikin dare an ka dawo duk annabawan allah babu wanda an kawo haka jama'a ko akwai babu saboda haka shi yasa cikin annabawa wasu ana keɓance su wata falla a basu wasu kuma a keɓance su a basu wani abin da ba a bawan to mu ma cikin mutane yanzu halin gada ake ciki akwai wani Allah ya wata bai wadda kai bai ma ita ba kuma dole ka yaki suka bashi haka kai kuma Allah ya maka wata bai wadda wani bai wa ita ba dole shi ko a bakka dole ta mai ga wurinka to shi yasa kana ganin hikimar aikin gwamnati sai aka kuma tun aji su inda ya dace nan sai shi wa al'umma aiki wani an ka ɗauko shi an ka banna ɗin zuyi wallahi jama'a ko ba ganna, nan yanzu in ka ɗauko ne kace allura zama mutum sai in kashe shi ko ban kashe shi saboda ban san ina aka sokawa ko ba haka ba shi ko wani in ka so sai fassara qur'ani ga banna dizi ko ba haka ba so da kowa sai aje shi inda inda ya iya kowa aje shi inda yake kokari irin nashi amma ilimi ga Allah yake ko ba gaskiya ba to saboda kowa da adam in ka diba Allah ya dan mai wata yan baiwa wanda zai tsayawa nan shi wa addini aiki da ita in ya gane amma. to saboda Allah ta'ala ya ce wala qad faddalna ba'adun nabiyina ala ba'd hakika Allah ya fifita sashen annabawa akan sashi sai Allah ya ce wa ataina dauda zabura mun baiwa annabi daud littafin zabura Allahu sai malam gumi ya ce huwa kitabun unzila bil lisan saryani shi zabura littafi ne wanda aka saukar da shi da harshen saryananci saryananci ba larabci bane yare na wanda aka saukar da shi tun annabi adam ana rubutu da shi kuma ana karatu da shi to da wannan yaren Allah ya saukar da zabura yace ala dawud kuma Allah ya saukar da tafin zabura ga annabi dawud yastamil ala 150 sura zabura ta qur'ani yawa abinda aka zabura sura 150 sura 100 da nawa amma qur'ani nawa gare 114 114 aga qur'ani amma zabura 150 gare ta sai ya ce a ha ƙadun rubin min al-ƙur'an sura ta yi kowace tsawo cikin zabura ita ɗaya bisa na ƙur'ani sura guda a kasa ƙur'ani hudu to sura guda cikin zabura ta yawan ɗaya bisa na ƙur'ani ke da zabura da ƙur'ani wani yawa eh zabura ta yawa don da sura guda sura guda cikin ɗari da hamsin ɗin ta yi zan wani uba ko na ƙur'ani Zuba ina fatan sun gane magana to shi da malar ke cewa rubutun ƙorani ya ce wa ha sannan sura mafi zama gajeruwa cikin zabura suratun izaja a jaa lafi ita a kwacin izaja a jaa lafi sura mafi zama gajeruwa cikin zabura ita ce gwargwadon tsawon a jaa lafi sai malai ce wa kullu ha du'a'u ita zabura dukkaninta addu'a ce addu'o'i ne kawai a cikin ta wa tahmid da kuma godiya ga Allah alhamdulillah wa laysa fiha halalun wala haramun cikin zabura babu a ce wanga abu kaza halal ne wanga abu kaza haramun ne babu cikin zabura babu jama'a ina fata mun gane magana amma haka cikin qur'ani akwai halal akwai halal akwai haram hadda makaruhi akwai amma ita zabura babu halal babu haram kawai daga addu'o'i sai ta hamidi wala fara'id babu farloli ciki farilloli farillai ba mu san farillai wala hudud kuma babu hadduri ziki a ce mutum in yi sata a yake mai hannu babu wala a haka mai babu hukunce ciki to jama'a nana an ka samu an ce cikin zabura mai akwai ta ce mai ita bai shiga aljanna jima ko ba ku jama'a ta su eh to ka kan fasaha gani me su ciki yana cewa a a yi ka kai kurar aka yi littafin da aka cewa wai zabura ta ga yanzu an faɗa mana zabura ya haƙur'ani ta haƙur'ani yawa to amma yanzu ana yawo da littafin ga hannuwa ce ai ga zabura annabi dawo daga hannun mutane lissafi ɗan ƙarari wanda da wata girman ya kashe girman kawai amma wai gaya an annabi wai zabura annabi dawud sa kuma sanin kina ko ayin samarai din littafin amma bai sai haka nawa mu sani ba amma ai kamata ya ce zabura annabi dawud ya an ana iya samun irin wannan guda kidda. eh to <laughs> to a bar cewa zabura a dai ce kaɗan daga cikin zamfura ko wata aya cikin zamfura kuma bayan haka nan kun gani suna ta manzanni suna cewa mai zabura ya amma ni abin da ɗauka shi malamin da ka wa'azin shi na ka cewa don wani malamin da aka ce mai zabura in ya so ya dinga zabga maganganu sai ba su, sai ya ba su ko wata magana in ya ɓaro ta wallahi sai ya ba su ko daga cikin sai ya ce akuya ta ce mai ita bai shiga aljanna eh dai eh, wai in ta shiga in ta shiga yayi kunya wai in ya shiga zan ta yi kunya za ta dinga dauko mai maganganu da dinga dauko mai zunubai saluda mai haye shiga wuta to kaga wagga magana magana banza ta ko ba gaskiya ba eh da an wuce mana an kai kiyon awaki kiyon masu arziki na abinda an kai kiyon awaki kiyon masu arziki na ya ce duk wanda kiyan akuya zai zai arziki saboda mi saboda akuya suna sauran haihuwa ko ba haka ba kuma haka da haka akwai wani arziki da kiyan akuya sannan mutanen da Allah ya jarraba mutum uku wani raƙuma an ka bashi wani shanu an ka bashi shi ko makaho akuya an ka bashi amma cikin su ya arziki cikin eh mai awaki ya arziki ban ce wai masu yanzu ba su arziki ba ba arziki na nan gaba eh na to alhamdulillah eh eh da awaki shi na kai ka wani abu da kun ga shaida ga bakin mai yanzu mutum kayan shi baka naggi sai ga suna baka kyauta eh muna da wahala amma akwai a kai tsaye mutum yana yawa ziyara ka sai cewa ga akwai a ba sai ka kama bai hana kuma a mai biyu ko uku sannan akwai na gami aihuwa hudu ɗiya hudu uku eh amma na gida wahala sami aihuwa uku ɗiya uku gaba ɗaya sai dai biyu ba to zama da siya sa ce kiyan awaki kiyan masu arziki da sai dai matsala guda mu muna da matsala masu kiyan awaki ko ba gaskiya ba sakin da mutu a ni na bari ya gaskiya na bari dan da an haka ma nittai an ka cewa inda ba kai na ba da to yayi nitton ce sai suwa zan yi an ka ce ban sai suwa ni bari an haka kuma kama da aka kama sai shi wanda a shugaban kamun sai ce ai musa da ɗari da kuma ya biya cikin jikin su wallahi na rantsi da Allah cewa akwai niko na bari daga yau inda ya gida na zan kusa za su kinta kuma ɗari duk gaba ya kama na rabu da su eh dama haka nan to al'ada na wasu waɗanda su cin arzikin su waɗanda ka kai cikin daji san ba su cin kayan kowa to su ka cin unwani a waki ai kun ga hada annabi na shan nono akwai ako annabi ya sha nuna akuya mai da naman ba abin kyama to Allah ka ba mu ikon gane to shi na malam ka bayani yace cikin attaura da cikin zabura babu halat babu haram babu farillai babu hadduri babu hukunci sai yace wa kusan zaburu bizikri huna Allah ya keɓanta zabura da ambato nan limaman saboda abin da ya shuɗe a wani sura farkon sura min zikri kitab Musa na ambaton littafin annabi Musa shine at-Taura wa isharatu ila anna al inda da kuma ishara da cewa akwai Qur'ani na nan tare da at-Taura don muqarna tsakanin faqad ihtawa ala mastamala alayhi min al-ahkam haqiqa wato ita zabura ta kunshi abinda Qur'ani da at-Taura so ko sanan ku to wal irshad da wato shirya wa du'a da addu'a wa tafame da godiya duk cikin zabura akwai su wa in kana anbiya wa tafawitun duk da yake annabawan su daban-daban su annabin qur'ani daban yake annabin at-taura daban yake sannan annabin zabura daban yake jama'a ina fata mun fahimci wannan yatti fi ma bainahum inda al-muqarna fil fadli wato wajen falala ma annahum ma'sumun ta san dukkan su amma usmai ne ba su yin laifi kulluhum la yukhalifuna amra Allah dukkan su ba su amma umarnin Allah annabi Musa bai sa mu Allah annabi annabi Dawud bai sa mu Allah haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ya'sunahu labatta ba sa mu Allah yanke fattafawtu fi ghairihim min babi aula saboda ka samu fifiku tsakanin waɗanda ba annabawa ba shi hidacewa in Allah ya ce annabawa wanda ba sa mu Allah dukkanin su ma'sumai ne ba su laihi amma Allah ya fifita wani akan wani annabi Muhammad ya yi annabi Musa annabi Musa ya yi annabi Dawud jama'a ina fata kun gane magana to in dai har san ba mun zakarin su annabawa kansu wani ba annabi ya yi wani to mu da ba annaba mu kai dacewa wani ya wani jama'a ina fata mun gane dan wani kana iya samu ne bai sa wa Allah sakon ya rage kwarai da gaske amma shi ko wani ibada an ka tsaye ne ina fata mun gane magana shi kuma za ka gani wurin sabon Allah ya ka zuwa amma ya kowa sadaka duk inda haka an har an shiga sabo Allah yana ta amma shi ku ya hika sadaka ko ba hakan na ba shi ku wanda zaka ga Allah madaukakin sarki ya taimake shi da ibada sosai amma bai bai bai ba kuwa ko sisi har da ma fata bai ba ko ba fata bai ba to saboda kowa na kowa da irin abin da Allah ya fi da shi akan wani to saboda an samu fifiko tsakanin annabawa to muka yi shi a samu fifiko tsakanin to ya Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ودعوا to yan uwa musulmi Allah yana magana yanzu cewa idan har kana da wanda ka rike kana ganin girma ne in ka shiga musiba kana kira ne to ran yanzu ubangiji ya kama ka to ka kire shi to ya kwace ka Jama'a yana yiwa to sai Allah madaukakin sarki ce kullil kafirin ka gaya ma makafirai ud'ul ladina za'amtu ku kira wa'anda kuke riya cewa su ne allolin ku kire su annahum aliha tuwa su allolin min dunihi wanda ba Allah yace ku kire su kal mala'ikati kamar mala'iku wa Isa da annabi Isa wa Ibrahim da Uzair ku kire su don fite ku gaban Allah sai Allah ya ce fala yamlikuna kashfa ad-darri ankum wallahi ba su iya mallaka kuna yi tuta gare ku idan mutum ya shiga matsala wallahi mala'ika ko guda bai yi sani jama'a ko yana iyawa yanzu ku dibi tsananin tauhidin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da za a kada cikin wuta wuta ci bal bal wuta ta tahi sama an wata shidda a tara itacen kuna annabi mutum guda annabi ibrahim amma da ya san cewa mala'ika bai yi amfanin shi ga komi cikin laluran mala'iku suna ganin ga za a kone annabi ibrahim kuma shi ina masoyin allah mala'ika zai ce goya ma allah cewa ga ga annabi bawan kanin ga za a kone shi ya ce na aiki ka tahi in yana son taimakon ka taimaka ba. mala'ika yana jin daɗi ya to iske annabi ibrahim cewa allah ya ce duk taimakon da aka son in maka sai ce amma ka fala ya ce in taimakon ka na kai mala'ika bi wallahi ban su ka yace ilmi inda rabbi hasbi min su'al sanin halina da ubangiji ya halin nake ciki ya ishe ni kuro ne bani mala'ika ka taya ka kyale to amma me yawar jama'a kadiba an ran lokacin da aka kado shi yana sama zai fada cikin wuta magana guda Allah ya wuta yace ya na rukuni barda wa salaman ala ibrahim kenan mala'ika bai bai bai wannan mutum da komai go salaluro ha amma Allah iya so ya taimake ka ya cece ka hanya guda zai maka wallahi sai ya taimake ka sai kai mamaki sau da su mala'iku da aka bauta ma don su akwai masu bautan mala'iku rata shin kyama sai a ce ku mala'iku kuna aka bauta masu ce wallahi Allah ba muna Allah sai ya wata tambaya mai tada hankali ya ce yanzu ku mala'iku a haula iyyakum kanu ya abudun yanzu ku ne wa'yanta mutane ka bauta ma duniya ku mala'iku hadda mala'ika da sai gaban shi ya wadi wallahi sai hankalin shi ya tashi qalu subhanaka sai malaiku sai tsalki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim Allah kai ne majalisin ba ku ba bal Allah magana nan ba haka take ba idrabiya kenan an soke magana Allah magana sun bauta mana wallahi magana ba haka take kanu ya abudul jinna suna bauta ma aljinu a duniya aljinu suke bauta aksaruhum bihim mu'minun mafi yawancin da aljinu suka yi imani ba da mu ba ya Allah sai mala'iku su wanke kansu to ran kin kiyama Allah zai ce duk wanda ka bauta mu wani abu to ya so ya ce sai sai Allah ya ce la yamliku na kashfa dhurri anku ba su mallaka tun kuɗa cuta gare ku wala ta hawila ko jiyar da ita da gare ku akai ta wani wuri wallahi ba su wa inda za ka ga mutum ciwon kaɗe ka kawo mutum duk magunguna ka ta magani ka kafa warkewa amma lokaci guda ya Allah ya sai warkar da kai lokaci guda kamar ayi ruwan dauki zuma ko ba hakan na wani lokaci garcin lahiya an yi zuwa asibiti an yi zuwa asibiti an yi maganin gargajiya duk ayi abubuwan da kai an yi amma lokaci guda ya Allah ya ta kawo ma waraka sai warkar da kai to kenan Allah ya kamata ka rike jama'a ko ba gaskiya ba saboda ko wallahi rike wasu abubuwa matsala ina gare su ka rike wani abu kana bauta mai wallahi matsala ina jama'a mutane suna da abubuwa cikin motocin mun sani wani ya yi babban gida ya turbuɗe kwana hudu na gida ne an ba shi ya turbuɗe angul wantan na kudu an ba shi angul na arewa ya turbuɗe an ba shi angul na yamma nan ba shi na duk ya turbuɗe ko kwana na gida ne an ce ka samu kahi daga duk barayi ba su cikin gidan wallahi jama'a wannan kafirci wallahi mutane ko su fi wannan kafirci duk wanda ya turbuɗa wani abu da ni ya kafi ga gida ne wallahi jama'a imani ne ya tsaya wurin kuma wallahi mutum iya mutu cikin wanga hali wallahi bai samu rahmatu ubangiji jama'a da sunan mutum mushriki kenan ka yi imani abin nan zai tsare ma gidanka ba Allah jama'a ina fatan mun gane magana har yanzu mutanen mu hankalinsu ba su kawo ba su ganin suke cewa in aka yi haka an wa gida kafi ke abinda aka kashe ga gida shine ka dogara ga Allah sannan ka samu kudin gina gina gina cikin ruwan jikinka ko ba gaskiya ba don wallahi in ka gina haramun to ka sani ba ka da wuce ka gina gida da haramun ya za a ka samu security daga wurin Allah ba ka samu shi ho mutum ko haramun ya kasi ba cikin ciki ne haramun ya kasi yana da ƙarancin security daga wurin Allah ko ba gaskiya ba ka gina gida sau daga shi yasa aka sun mutane su dogara ga Allah da abubuwan sai hankuri da rayuwar duniya wallahi aka ɗanta ba ta da yawa rayuwar duniya aka ɗanta ba ta da yawa kada mutum ya tsokar maka ya jaye jaye abun suka yi ɗari ne ko ba kana inda ka san ira tashin kiyama ba mai son kara tashin kiyama ubangiji Allah ya kare kai lokaci malam ko to mutai gaba sai Allah ba ta cikin sarki أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا wato ƴan uwa musulmi wasu abin da suka bauta mala'iku gan suke mala'iku suna kusa da Allah kwaye da wasu abin suka bauta ma annabi isa suna ganin annabi isa masoyin Allah Allah so ne wasu abin suka bauta ma aljannu sau suna ganin aljannu suna taimaka musu kan cuta musu to duk waɗanda abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya yi faɗa kada a yi haka ka ce da rai turin Allah in za ka nemi taimako ce wajen Allah in za ku roƙo a buruƙa ga Allah in za ka neman kariya nemi kariya ga Allah in ka nemi kariya ga wani to ka gina ga wanda shi ma faɗuwa mai sai ku haɗu tare Zuma ina fatan mun gane magana Allah maɗaukakin sarki ya ce da kai in za ka nemi taimako gare shi fa'iza sa'alta fas'alillah idza sa'anta fasta'in billah in za ka roƙo roƙi Allah in za ka nemi agaji nemi agaji ga Allah in eh fasta'in billah ka nemi taimako ga Allah shi yasa kana ganin su nan wai abin suka cewa wai zamu rike gumaka saboda mun san manyan mutane za su rasa ne za su za su rika hannayen mu sai Allah waɗanda sun bauta ma duniya Allah ka sake su jama'a akwai matsala ko babu to bale wanda ya tsire saka sai aljihu kai ga aljanna zai fi mugal ɗinka cikin aljihu mai ɗaukar mutum dubu saba'in ya kawo mutane dubu saba iya sa suke aljihu sai ya sai ya su mogal su Allah bai gani ba sai ya yi shiga ko nawa na bayan ya gama kwashe mutane ne sannan sai a ce kaya wani mun gani ka fa ƙali kana mun kai wallahi jama akwai matsala to wai ina ma ya gini gini sa halin abin da ɗaya mutuwa mun mai yadda salihan bayan suna fito. amma kayan a cikin mutum sai Allah ya ce a ceci wani mun ba ka dama ceci wani wala ya yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi musfiqun ba su ce sun kowa wallahi wanda Allah ya yarda in za ka ce sun mutum sai Allah ya so ceci wani ceci wani ceci wani ceci wani sai su abdan in Allah in an haddama dan annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sannan Allah da kai zai ceto da kai da gare shi kenan a bakin kofa duk wanda Allah bai cita ba shi kenan shi wuta fa abada ke dan shi ceto na Allah duk wanda adda kwaya zara da imani za a kace ko bi zubi ne amma duk wanda shirka ta kai shi wallahi an gama da shi duk wanda ya bauta wa mala'iki ya shiga wuta an gama da shi wanda ya bauta wa annabi Isa ya shiga wuta an gama da shi wanda ya bauta wa jinnu ya shiga wuta an gama da shi wallahi an gama da shi ba zai hita ha'aba. ba to shi yasa yan uwa musulmi duk yadda kaga tsani ya tsaye tsaya ga Allah na abin da ka samu ba ka sani kace ma ba Allah aje abin shi Allah abubuwan da ka dan bani Allah ka aje ne Allah yana aje ba amma in kace zaka samu wata laya ko wani kafar ragon laya shi zaka turbe cikin gidanka ka aje aje ya fake ma gidanka wallahi ka shiga uku dan zaka samu wanda ya hika sanin wa'annan kulle ya toye walwala naka ko ba a samu haka nan wasu duk hin da aka yi gida sai ga wani ya shigo cikin kahin da ya yi nashi ya ɗi bayan ko ba a samu haka sai ai mamaki wai ya ce ya samu sai da ya ci habbar no ya ce ya samu wannan asirin ya ce kawo ya ne kai. amma ga wani ya faɗo duk wannan abin da ya ce ta yanki da ya yi sata ya ce eh wasu miyagun hudu ma da kasar gaɗa ya ta arziki sai mutum ya shige ko ba asiri na ba duk ajina to saboda ka shi yasa ka san mutum ya tsaya ga Allah ka ce bismillah wakaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah shikenan ka gaba ba ba abin zai iya sai abinda Allah ya masa Allah kai mana kariya da kariya sai Allah madaukakin sarki ce ulaika alladhina yad'una hum su waɗannan su ne waɗanda suke kiran alloli yabtaguna suna nema ila rabbihim zuwa wani alwasir tsani wai da waɗannan gumakan za su samu aji zuwa ga ubangijin sai Allah ya ce ayyuhum a ƙarabushin da su waɗanda masu kiran Allah dare ya karɓa musu da waɗanda sai sun rike gumaka shi wani ya kusa ayyuhum a ƙarabushin wani kusa jama'a shi wanda in ya tashi Allah ɗaya shiga dare kuma Allah sai ya an samu shi ko wanda in ya ta kira sai ya kira gumki ko ya kira annabi isa ko ya kira mala'ika waye ce zai kai shiga Allah shin waye sauran isa jama'a Allah na tambaya sai ce ayyuhum aqrabu cikin su wahi kusa wa yarju rahmatar rahmatu ku wahi kauna samu rahma ubangiji wa yakhafuna azabu ku wani hikin tsoron azabarsa cikin su wanda ka kira wanda ya mara alamun ga Allah tare shi yahi kusa kuma shi ya kauna samu rahma ubangiji kuma shi zai samu rahama ubangi saboda shi kira Allah gare amma abin suka cewa wato ai kasar ko duniya akwai kamun kafa wa ka sani wa ya san ka to ko wurin Allah ana samun haka nan dole sai ka rika hannun wani wali ko ka rika hannun wani aljani ko wani mala'ika ko wani sannan kai wurin Allah eh? to ka san waliyan akwai waliyan nadi akwai waliyan Allah akwai waliyan da su suka samu wannan suka sun ka nada makon abin ɗaya ka ne burge mutane su na cewa wali na sai a ga ya to ya gaisa da kai sai ka ji hannu yadda ka san sanyi sanyi za ta ji da hannu ne a ce wata kakara ta a gare nan wallahi wala sai za ku gaisa sai ya hidda hannun cikin abin da kai ku gaisa sai ka ji wani ɗayin sanyi suka ji kawai wallahi wani waliyan allah da ba su masu irin wasu to dama su waliyan Allah ba su ku waɗin kansu shi waliyin Allah ko shi kai ne wato bai san waliyi na sai dai Allah shi ta gwadin wasu abubuwa suna bayyana gare daga cikin alamomin waliyai na Allah su sun kai addu'a Allah yana amsa kuma daga cikin alamomin waliyan Allah su Allah na sanya mutane sun yi da su da ka gani sai jika ya da shi ko baka taba gani ne ba sannan daga cikin alamomin waliyan Allah kuma Allah na gudanar da wasu abubuwa na ban mamaki ga hannayensu dan yanzu kun ga sai wani wali daga cikin waliyan Allah wanda ko da ya tuwe iske gulbi ya dace hayar da suka bi kuma ga shi ya jagora sai kira wasu sunaye na Allah sai su mu kai yace sun ka taha gulbi sun ka kefe dawakin su yace har da sibin dawakin su bai jike da ruwa ba kaga waliyi na kowa waliyi na ba sannan akwai wani waliyi shi ma jaki ne ya mutu bisa hanya ya ɗauke da kaya ne kuma kayan ga bai sama zai ga jakin da ya faɗi ya mutu cikin daji sai yana sa raka a biyu sai su ya Allah ka raya nan jaki ga jaki ya tashi kaga waliyi kuma waliyi na ba akwai wani waliyi shi ma yana tafiya tare da wasu mutane jama'a ta iyali ne to ya sa akwai tafki guda biyu ya sani bisa hayar da su shi sa ba a riƙa ruwa da tasu ba sai ruwa sun tsare ko da ya siya iske duk gaba ɗaya ko ina tafkan guda biyu ruwa sun haƙi babu ruwa guda kuma ta yadda za a yi mai nisa ta Allah malam sai aje kanar ke kowa tsaya sai na zara raka a biyu sai roƙi Allah sai ga an fara ruwan sama ko ba ko lokacin ruwan sama ba sai sai da kowa cika kaya ne ya cika kaya ne da ruwa sun ruwa sun kaɗa sai sai karanta wa huwa allazi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanat wa yanshuru rahmatahu huwa al-waliyul hamid yayi ta karanta wa aya kaga ga alama wali to su wali da ma haka nan sai kuma ba su cewa sai mutane ni ho wali miki jama'a ko bai haka inda kai ka gano ka gano akwai wani wali da manzo Allah ya ce in ya bayyana ku ce muku addu'a wani mutum da wasu qaran Wasu qaran manzo Allah ya kuma sahabbai dai in ya bayyana kuma da rai duk wanda ya kuma cikin ce mai addu'a annabi ya hudu alama ya ce baba ni ya rasu amma tsohuwa ta yana ne masa da ne masa biyayya sannan bayan haka ne da yayi ciwo na baras ya warke amma akwai tambo ga jiki ne kusan kwacin kwadin dirhami ko kwabo nan ga hannu ne bai warke ba cikin ku duk wanda ya kuma shi ce mai addu'a sayyidina umar duk lokacin da tawaga suka zo da kasar yaman sai ce hal kun uwaisul qarani don Allah ko cikin ku akwai wani suna cikin uwaisul qarani sai ce a babu sai ran da ya taho cikin sai ce gani wa faɗa ma ya ce manzo Allah ya ce duk wanda ya gane ka ya ce ka ne addu'a sai ya hushe da kusa manzo Allah ya faɗi shi bai ko ga annabi ba shi wannan wannan wasu karnin ba lokacin da annabi ko da magana ko aiwa sai ya ba amma annabi in ya taho sai mai addu'a sannan akwai wani mutum da kuma abu muslim al-khurasani abu muslim al-khurasani wani mutum ya bayyana wani wani dajjal wani mutum aswad al-ansi yace shi annabi shi wanda abu muslim al-khurasani yace bai yarda shi an annabtun wannan mutum ba ya san annabi ya riga ya wuce kuma babu annabi bayan shi mutumin nan sai ya sa an ta hasa wuta aka ɗauki bawan Allah da an kara cikin wutar nan shi abu musulun ɗin ga musulmin ga bawa Allah ya ce wallahi da aka kada shi yadda ta san an kada annabi ibrahim cikin wuta ko yi ba su kone cikin jiki ne har suwahi ne ba su kone ba yadda da an sa kone ya ce wallahi haka na mutum na yadda an ka fashi haka ne cikin wuta to sai aka shi ran ce malar in kana garin ga mutane da suna kullum sai su kashe ka bar garin sai ya koma madina da ya koma madina ko da ya sai madina sai ya sai masallaci ya raka a biyu yana gama sai na umar ya kalli shi sai ya kusa gari, shi dama labari ya ba cikin ko ina cewa ga wani mutum musulmi an san shi wuta ba ta kone shi kuma ga suna ne abu musulmi al to shi ne sai na umar ya ce ya ce don Allah ya tambaya ina hada ka da Allah ba kai na ka ce abu musulmi ba sai ce Allahumma na'a ce lalle ni na sai don Allah ta haɓa yi mutum sai na abubakar khalifa kai kawai wuri ne ya kai shi sai na wata ce na gode ma Allah wanda ya gwada min cikin al'umma ga ta annabi Muhammad wanda Allah ya karrama da irin abin da ya karrama annabi Ibrahim da shi kaga wanda mutum wali a ce a ɗauke ka a saka cikin wuta wuta ba ta kone ka ba wali ta ce Allah ya gwada masu yaya. to wanda shi na kasar walitaka abakar da umar eh adawa da mi daɗi ma sun kajiya daɗi sun kajiya a Allah ma ya gwada mutumin da Allah ya farma da irin wanga abu sai na abu kasar ya hudu ma Allah da ya gwada mai wanga ma yanzu eh ka ne malam matsayin su na manya eh matsayin su na manya kadi ba manzo Allah ya ce sai na abu abubakar khairun nas illa an yakuna nabiyya sai na abaka shi mafi fitin mutane in ba annabi kake ba duk mutanen duniya da an kai wasu wuce baya kakaf din su in ba annabi Allah kake ba sai na abubakar yayi ta daraja wurin Allah to amma kadi ba gani ga wani mutum Allah ya fita shi da wani abu wani shi sai na abaka ke samu wannan abun ba amma bai yi adawa daɗi ma ya biya to shi yasa aka sai Allah ya ta wani mutum da wani ka daɗin wannan abu kai farin ciki kai ma akwai abin da Allah ya baka wannan sai sai da zamu ba ko ba gaskiya ba saboda ka waliye suna da yawa kuma dama ita wali taka aiki na ka samu sun zan waliyin Allah kana nan kana jin tsoron Allah haramun ba ka saki sannan kana ibada cikin dare kana kiyaye dokoki sai Allah ya saka zan wali sai ga wani bi wani abu ya to ya faru na hadari sai bayan ka wuce sai a ce ai yanzu malam wani ya daga da wurin kana daga giya ta wado ki wallahi Allah ya ce ka jayi da wuri wani takata, ko ba haka sai kaga ai faduwar mota sai kaga kai ka ta koi babu abin da ya same ka wani bi wali takata, amma dai ita ita wali taka dama ba wai sayar na akai kuma ba wai abu aiki na ka samu sai zan waliyin Allah eh ba da eh ba hadin ta ba ta ba <laughs> kuma cewa wali kaza kuma ta akwai shugaban waliya Allah gaba ɗaya ko ubangiji Allah ka samu gani lokaci ya ko eh? yi da ba yi so aya ba ko to Allah madaukakin sarki ce wa ya na azabu kuma suna jin tsoron azabar inna rabbi ka kana mahadura. lalle azaba ubangiji ka kasance abin tsoro akwai tashin hankali da ita ta kasance abin ban tsoro ya kamata kowa da tsoron ta ubangiji Allah ya kare kuma da yake ayat suna da bayani mai tsawo nan zamu dakata sai wani sati idan Allah ya haɗa mu Allah ku rakuru mu cikin karatu mu Allah ka yaje mana dai dan mu kuma Allah ba mu da karanta ka samu yake da abin da muka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh